Barka da kasancewa tare da wannan channel mai suna sirrin waya iPhone da Android. Idan wannan ne karin farko da kake kallon bidiyo a wannan channel, sai kai kokari ka danna mana subscribe, ka danna like a karkashin wannan bidiyon, sannan kuma ka danna ƙararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka dora wasu bidiyos masu amfani. Kamar yadda kuke gani nan Allah ya ba jami'an tsaro nasara ta yadda suka zaƙulo wasu manya-manyan makamai da 'yan ta'adda suka shigo da su domin samar da wanzar da zaman lafiya a wannan ƙasar tamu. Allah ya kare mu daga sharrin azzalumai da makiya wannan kasar ya kuma shiga tsakanin nagari da kuma azzalumi wannan ba karamin nasara ba ne wannan makaman gasar da kuke gani wannan mai kakabo jirgin sama ne wannan kuma mizayin ne ga dai sunan ga alburusai nan na ƙananan bindigogi da makamantansu ga rami nan a nan ne aka tono su yayin da su waɗannan 'yan ta'addan bayan sun shigo da su sai suka gina gina rami suka tona rami suka sa waɗannan makaman amma duk da haka nan dai Allah ya tuna musu asiri subhanahu wata'ala Allah ya ƙara tuna musu asiri Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya baki ɗaya kada ku manta ku danna mana subscribe a wannan channel domin samun irin waɗannan videos ɗin a duk lokacin da muka ɗora mun gode